وهم ينهون عنه ويناون عنه وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون suna hana mutane imani da manzo kuma suna nisantarsa ba sa barin wanda zai amfana da shi su kuma ba sa amfana da shi amma ba kowa suke halakarwa ba face kawunansu kuma ba su san abin da suke aikatawa halakar da ita ne ba